hankalin mabiya yanzu ita wannan yarinyar da ta zo take har zagin malam daura fa ta yi fa har zagin sa ta yi har ta zagi mahaifiyar shi cewa inda mahaifiyarsa ne zai faɗi wannan maganar a kanta kaza kaza wanda wallahi tallahi wannan cin zarafin da wannan cin mutuncin billahi la ilaha illa ba za mu zuba ido akan shi ba wala ba za mu shiru akai ba wala Allah inda ni aka taba ko kuma wata personality nawa aka taba wallahi ba zan yi magana ba ni ba na magana dan ka taba ni ka je can kai ta taba taban ka amma wallahi tallahi duk ranar da ka ci zarafin alqur'anin Allah ko ka ci zarafin hadisin Manzan Allah ko ka ci zarafin wani malamin sunna daga cikin malaman Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi baka isa mai shiru mu rabu da kai ba ko kai wane ne ko kuma in ce ko kai uban wane ne wallahi baka isa mai shiru mu barka ba saboda me saboda wannan su ne abin da ya shaura mana yanzu a addinin wanda suke ba mu kariya dangane da wannan musulunci to kuma shikenan sai a bari yanzu wannan yarinya da take magana ita fa ba malamar addini ba ce ita fa ba wata sananniya ce a harkar musulunci da harkar addini ba ba wani hidima aka sani tana yi wa musulunci da addini ba ba na so in saki baki a kanta ko kuma in fusata a kanta ne wata magana mai muni amma dai kowa ya sani cewa ba mace ne wanda take a cikin wannan saha ta da'awa ta karantarwar addini ba kowa ya sani cewa ba wannan harkar take yi ba Don Allah idan ma malam Aminu Daurawa ya yi kuskure ta muqaddara huhuwa. muƙaddara ta taqdiruhu huhuwa. cewa abinda malam daura ya faɗa lalle ya ci mutuncin ya mace wannan matar ya kamata ta bashi amsa in banda an raina Allah an raina manzon Allah an raina alƙur'ani an raina sunnar manzan Allah yau wai 'yan wasan hausa da 'yan tiktok da 'yan facebook da 'yan kazawai su ne suke iya buɗar baki suna maganganun banza akan malaman Allah akan sunnar manzan Allah to wallahi ba za mu bar wannan matsalar ba kuma wallahi duk wanda ya sake fitowa ya yi wata magana wani malamin sunna ko dr abdullahi gadon kaya ko shekul islam malam bello yabo ko malam mansur sakkwato ko dakta abdullahi gadon kai ko malam aminu daura ko malam musa yusuf asadu sunna ko wasu daga cikin malamanmu ko malam alkasim bin alkasim hotoro suka su fito suka yi wata magana wani ya fito to za mu sai su su shiru su bar mu mu alhamdulillahi dama an san mu cewa ba ma iya shiru don haka su bar mu wata wautar dama sai waɗanda ake ganin za su ba da amsa a kanta. da haka sai su bar mu mu billahi allazi la ilaha illa huwa za mu ainihin wato ba su amsa ai shi yasa Allah ya saka malam Dahiru Bauchi da ya wata magana an taba shi an taba shi yace to a gaya wa wana da wana fa su daina damun mu suna taba mu in ba haka ba za mu sako wawayen cikin mu wala za mu sako wawayen cikin mu mu ba su amsa akan abin da suke faɗa mana to saboda haka 'yan uwa wannan